idan ma sun yi min ko wani abu ai iyaye ne kuma kar ku manta da cewa fa magana ake yi ta abba gida gida ne fa gwamnan cikin garin Kano yanzu kuma daurawa ne a shi ai wallahi tallahi ko ta kai murja daga rana mai irin ta yau kar kar abba dai ya ce daga rana mai irin ta yau murja kan na ƙara ganin kyallin fuskar ki a midiya billahi lazi ba zan hau ba na san cewa kowa ba za ta yi mai daɗi ba wallahi ba zan hau ba ya kun wani dame ni wai wani wai ina isa in yi abu kaza ko wani ku kun san cewa a cikin garin nan muna tare da ku kun san irin gwagwarmayar da aka yi da ni duk wannan bai sai na daina ba wannan ma ladabi da biyayya ne kuma sabida san da nake wa abba san da nake wa abba yaron jayi komai na wallahi idan ya umarce ni da abu kamar an yi kuma idan ba ku sani ba ku sani billahi lazi la ilaha illa huwa abba gida gida da kanshi shine ya saka daurawa ya ce je ya gayyato na abba gida gida abba Kabi yusuf gwamnan jihar kano ko popo ko insha allahu bi idnillahi subhanahu wataala shine ya sa daurawa ya ce gayyato murja a kakkaranta mata abin da bana na gani ta yi bana jin daɗi wallahi tallahi daga ranar nan na aske ni babban bakin ciki na abin da yake damuna anan ba komai bane ba ko ko wani an ce ka daina kaza ka karba ka daina kuma alhamdulillahi ba tirsa tirsasa ka aka yi ka daina ba soyayya ce wanda kake kauna ya ce baya so shi yasa ka daina ba wani abu ba ai kun ga an yi tirsa san an yi kaza kun ga na daina da aka yi dirsasan kun ga akwai abin da ya ragu ne babu abin da ya ragu ni babban bakin ciki na anan gurin shine billahi lazi kananin kaya na masu tsada da aka kawo min su daga Jamaica wallahi ga su nan latas giredi babu mai irin su a garin nan kun gansu nan a aje wajen naira dubu ɗari shida billahi lazi kaya kananin kaya ga birthday din Bilkisu ya zo ta fitar da kaya abubuwa babu ta mai yanzu in saka wannan kayan ni ni yanzu su ne babban tashin hankali na babban masifar da nake ciki ba wani abu bane su ma kuma in Allah ya dola ba zan asarar kayana ba na san yadda zan yi in ya in kalallabe in yi abubuwa um, mastaka ila rahilna na san yadda zan yi da kayana daidai da daidai in saka su a jikina ba za su janyo min hau da masifa ko wani tsokaci ba wallahi Allah wata riga ta da na daga daga na kalli kayan nan sai ruwan hawaye hajiya ta ai bari ba shaigiya ba ce da ubanta wallahi na yadda akwai soyayya a cikin daga na kalli kayan nan ido na yake juya kin ganta nan wallahi in zan dauko sai kun taya ni jaje amma babu damar ka saka tu, sim, isso era é lindo. malam aminu daurawan da shi abu wallahi sun isa da ni don haka duk abin da mutane za su je su ce a kai kaza kaza ai murjani ba ai kaza kaza wala alhamdulillah kuma ba ni na bai a ai murjani a yi duniya na tukuri jaruma ce ni jar wuya sai lalle kowa tunani yake zuwa ya suka je duk a cikin mushirikan masu aikata laifin alkur'an duk ba su je ba duk wanda suka je kuwa gwiwar su a sake take a tsorata suke ni ce nan na ja gaba shi ni ce nan na wuce ne gaba na kukkusa na tafi don haka dan Allah abu wani sarkin na can yankin ba murjani Ibrahim kunya ya game ni ba a akan menene sai me to kai na rantse da girman Allah ni ba kiran mala'iku ne kawai yake tayar min da hankali bari in gaya muku babu da na rantsa da Allah wanda za su zo su cikin comment nan ko babu masifar da za su gani babu masifar masifar da suka gani wacce ni ban ganta ba billahi lazi in zama za a yi zube ban kwarya na bala'in da aka gani a rayuwa Allah ba ku isa ku yi magana akan bala'in rayuwa da na gani ba don haka ashir ni ya ko razani ko wata ya ba ta sani in yi abu sai dai ra'ayi na. kuma wa'annan soyayya ce da girmamawa da respect na ɗauke su wallahi kamar iyaye na don haka don Allah abu wani sarkin duk shagen da ya ƙara zuwa mun comment dina ya ce da ni wai wani hit kaza in ba sai na zazzabga mai rashin mutuncin da bai taɓa tunani ba ba iya ɗallan wallazi nafsi biyadihi sai na sa an yi min tracking din shi an nemo min shi duk gidan uban da ya shiga ko da kuwa a ce kabarin gyare ne eh yasa na ce maka akwai abubuwa da suke faruwa mutane ba sani suka yi ba wasu fa sai da wannan abin ya taso suka dan bibi abin sama-sama so abin da nake so wallahi shai ko ni na ganin da kan amma eh, kan amma ban ba lokaci ne balle duba amma wayan da ban duka ni ba san tana yi tana yi rawa kawa to kaji ta faɗi cewa hatta gayyatar ta hisba da aka yi gwamna ne ya ce a gayyace ta so kaji gwamna ne ya ce a gayyace ta so sannan kuma za ka ji ta faɗa cewa wa'inda da shi malam da ya gayyace ta a matsayinsa na hukumar shugaban hukumar Hisba, da gwamna da ya da umarni ya ce a gayyace ta sun isa da ita wajen su sa ta ko su hana ta so inda da gaske ne a kan cewa shi kansa mai girma gwamnan wato tana ganin mutuncinsa na ƙarshe su ya kamata in dai shi ya tura ya ce a gayyace ta ta je da umarninsa shin an hana ta an ce ta bari ko ba ta bari ba an hana ta to ta bari koko ta ci gaba <laughs> to ne yanzu abin da ya kamata abin nan so abin da yake da ɗaure kai mm. kaga tana nuna gwamna ne kaɗai isa ya sata ko ya hana ta hatta gayyatan ta hizba da aka yi ta je don gwamna ya ba da umarni ne ya ce a gayyace ta to muƙaddara haka ne ai ya kamata da ya tura ya ce a gayyace ta Ai mata nasiha a faɗa mata abin da ya kamata ta kiyaye ya kamata a ce shi kansa gwamnan ta taimaka masa ta tsare masa mutuncinsa da take ganin isasshe ne daga lokacin da ya ce ga abu kaza ta bari a mata nasiha daga lokacin ya kamata a ce ta daina ta bari ka lura to amma shin da, magana ta cewa gwamna ne ya ce a gayyace ta shin malam daurawa a matsayinsa na shugaban hizba ya yi aiki da wannan ko bai ba ka danna bidiyo na gaba sanda aka kira in tiktok suna daga cikin waɗanda aka kira kuma ta tabbatar da duk duniya za su gani cewa malam daura shi ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa a matsayinsa na shugaban hukumar hizba to za mu ga cewa matsalar daga ina ta taso dan naka gani hmm. A mashayin kabin mu danna wanda fata ce wai ta ƙananan kaya wa riga ɗaya dubu ɗari shida. A ba riga an kawo mata ba riguna ne ina ganin na dubu ɗari shida. Eh, kaya ne riguna ne ina ganin watakila na dubu ɗari shida. Mhm. Insha ladabi ba take gabansa <laughs> eh, eh. yanzu kaga a nan ba ta ɗauki alƙawarin cewa ta bari ba hmm. so mafi ƙaranci waɗanda ta ce ta ɗauke su a matsayin iyaye da shi mai girma gwamna da shi shugaban hukumar hisba mafi ƙaranci ya kamata a ce alkawarin da ta ɗauka a gabansa ta cika duk wani abu da yake da alaƙa da abu ne da za a ce ɓanna ce ta fili wanda za a gani ka gane ko labari ya je musu ya kamata a ce ta kiyaye abin ka gane so ka fahimci yadda to shin wannan alƙawarin da aka ɗauka an cika ko ba a cika ba shine babban abin da ya kamata a ce an abin nan so dan na bidiyo na gaba mu je ka gani sakamakon ƙorafe korafe da ake ta yi a kanta na wasu abubuwa da suke yi har aka shirya tuhumomi guda bakwai a kanta. Dama baka manta ba a baya mun taɓa kiran su muka yi musu nasiha, muka ba su shawarwari, muka yi musu wa'azi, muka yi musu addu'a har muka kawo ma ɗan kuɗi haka muka ba su na su yan data, muka ce su je su juya harkar TikTok ɗin ta zama harkar sana'a da kasuwanci da business da talla su daina yin kalmomi da suke yi na batsa da abubuwa da basu dace ba waɗanda suke lalata tarbiyya. kamar wasu suka yi mana alkawari a lokacin suka yi mana alkawari cewa musamman ma ita ta yi mana alkawari cewa ba za ta sake yin irin waɗannan abubuwa ba saboda haka sai kuma gashi yanzu ana ta samun korafi ya yawa musamman mutanen unguwa da take zaune tun shama sun turo mana cewa tana lalata musu tarbiyyar yaran unguwa har ma akwai barazana da suke a ta shi yasa hukumar hizba ta ga kamata ya ta kamo ta ta kai ta kotu sai kuma abin da alkali ya ce. kamar waɗansu tuhume-tuhume ne ake yi mata kun yi maganar tuhume-tuhume har guda bakwai. To an karanta waɗannan tuhumomi a kotu kuma ta musa waɗannan tuhumomi da ake mata guda bakwai don haka alkali ya tura ta a gidan gyaran hali sai ranar ishirin da bakwai ga watan biyu za a dawo domin a ci gaba da shari'ar. Daga cikin tuhumar da ake mata akwai razana al'umma, akwai ayyukan baɗala, akwai tada hatsaniya, akwai ta da hankalin al'umma akwai ta'addanci da kawo ɓata gari cikin unguwa akwai ikirarin cewa duk wata karuwa ko kwalta ita ce shugabarsu waɗannan abubuwan su ne suka tada hankalin mutane kuma duka waɗannan akwai bidiyo da hotuna da abubuwan duk da ta ɗin nan shi yasa aka kai ta kotu aka gabatar da shaida a gaban alkali. Wato kuna rike da cikakkun hujjoji kenan akan waɗannan tuhume-tuhume da ake yi mata. Yawwa kowa ma ai yana gani duk wanda yake da ya zai ba zai so ya ga irin abubuwan da murja take yi ba duk wanda yake da ya ba zai so ta dinga ganin abin da murja take yi ba duk wannan sanannen abu ne a duniya cewa waɗannan abubuwa da suke yi ya saba al'adarmu ya saba addininmu ya saba tarbiyyarmu kuma an kirawo su an musu nasiha an ba su shawara an musu addu'a kuma ta mana alkawari a gabana ta ɗaura alkawari cewa za ta daina ko muka gaba ta daina ba Allah shiga wata malam kun daɗe kuna kokowa da waɗannan wato 'yan TikTok shin a iya cewa a wannan karo kun ɗauki bulala? Ito eh, a wannan lokacin gaskiya yanzu matakai guda biyu muka ɗauka. Na farko duk wanda tunda mun kafa mu ma a hukumar hizba mun kafa jami'ai da za su dinga bibiyan mana TikTok din nan domin yanzu kusan mutane miliyan ashirin da kusan uku ne muka samu labari sun yi rijista da TikTok a Najeriya. kuma mafi yawa na bangaren mu ba kasuwanci suke da shi ba ba sana'a suke da shi ba ba talla suke da shi ba a'a kawai fasikanci ne da batsa da kalmomi marasa daɗi suke da haka suke neman kuɗi da haka suke samun kuɗi so da haka mun ɗau mataki na farko shine dan ƙasa a kotu domin sun karya doka ta immoral act da suke wato rashin tarbiyya da kuma kalmomi na batsa sannan mataki na biyu yanzu haka muna magana ah, da ofishin tiktok da ke lagos da md ɗinsu a kuma ma mun rubuta wasiƙa zuwa kamfanin su na Singapore domin su gaya mana wani ka'idoji ne suke bayarwa waɗanda ake buɗe waɗannan shafuka da su wanda mu ba ma amfanuwa da TikTok ɗin nan kuma naga kwanan nan America ma ta kira kamfanin nan majalisa sun tattauna da su kuma sun nuna musu cewa akwai abubuwan da ake waɗanda ba su yarda da su ba to kaga ashe ba mu ne farko ba amurka ma ta dakatar da wasu abubuwa da yawa da ake yi kuma ta kira waɗannan jami'ai mun ga bidiyon an kira su majalisa a musu tambayoyi saboda haka shi yasa za mu ɗau mataki na ganin cewa duk wanda yake batsa ko ke sukan addini ko yake kawo fitintunu na siyasa ko na addini ko na kabilanci ko yake kawo abin da zai kawo tashin hankali ko ɓata addini za mu tattauna da su yadda za a bada dama a dinga rufe shafukansu. Allah shiga wata malam wata gudunmuwa kuke bukata daga hukumomi na gwamnati da kuma haɗin kai na al'umma domin cimma wannan nasara ta kokowa da waɗannan mutane. abubuwa guda uku muke bukata na farko dama gwamnati tana ba mu haɗin kai to ba ma so a dinga shigan mana aiki a bar alkali ya aikinsa a bar dan hizba ya aikinsa a bar jami'ai su aikin su duk wanda aka kama da laifi ko yana da mukami a gwamnati a bari a hukunta shi kada a sa mana baki kuma alhamdulillah har yanzu nan gwamna bai sa mana baki ba ko muna roƙon kada wani jami'in gwamnati ya kuskure ya sa mana baki akan aikin da muke yi na tsaftace al'umma da kyakkyawar tarbiyya abu na biyu wanda yake da wata basira ko wata hikima ko wata shawara da zai ba wannan hukuma ko fa a buɗe take ya ba mu wannan shawarar abu na uku kullum a cikin operation muke da zagaye da kai komocin al'umma muna neman gwamnati ta ba mu motoci amma ba su isa ba duk wanda yake da halin da zai kara mana yawan hilux waɗanda za mu dinga zagaye a cikin birnin Kano muna kyautata tsaro da zaman lafiya da tarbiyyar 'ya'yanmu da yara da suke kwacen waya da masu shaye-shaye da marasa sana'a da aikin yi mu dinga zakulo su muna musu tarbiyya muna mika gwamnati ta ba su sana'a ta sa su a makaranta muna maraba da irin waɗannan gudunmawa ko a ina ne. Allah shiga wata malam mun gode. To ni ma na gode. To kaji. Hmm. Shai irin wannan dama yasa kaga Germany a Jamus. Hmm. ta danne wasu garuruka a cikin Europe. Sai hmm. wallahi German yana ofanka ya baka ya kai ka makaranta ka yi karatu na shekara biyu yana ciyar da kai yana biya maka kuɗin daki da kumi kuma yana baka kuɗin hannu to kaga irin wannan aiki su malam aminu kenan suke son su wato a kama ka a baka kai karatu a kai ka makaranta free da abin da turawa suka kama son hmm. ya jaman ga wannan to yanzu sarki zaki kaga a wannan bidiyon ya faɗi cewa ta yi musu alkawari a ba wanda a gaban gabansu kana ganin sanda ta duka cewa ta bari amma kadi ya ce bata bari ba sannan abu na biyu da ya kamata mutane su gane wannan kaman na ƙarshe da aka yi ba wai hizba operation ta tafi ba aka kamo ta a gurin a'a mutanen wata unguwa ne suka zo suka kawo koke a kai eh, ita kuma hizba sai ta bi bayan kokensu hmm. daga nan aka kai ta kotu wanda abin da ya faru ya faru sannan ya faɗi cewa sun kira su an musu nasiha ko an musu an ja su a duka an musu kaza an musu kaza tsakaninmu da Allah matakan da aka bi a farko wajen kiran mutane a yi musu nasiha idan bai bi ba a mataki na gwamnati ba mataki na malamai masu karantarwa ba bai mutane suke so a yi musu a ci gaba da lallaba su ana ba su haƙuri gwamnati ba ta da amfani ma kenan mataki na gama kadi ya faɗa tun a ciki cewa kada kowa ya sa musu baki